salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man yata bi hadihi wa istamsaka bi sunnatihi ila yawm al-din amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam الحد الفاصل بين التقليد والاتباع بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله al الرحيم قال طالبه الباري ابن القيم الجوزي وتطالب الغميساء al البار shi ne ibn qayyim al ya ce al ya ce yana magana dangane da ahalus sunna Na kullu haqq ma qawaif ma da'ifatun min al wato kowanne irin gaskiya yana da kowane ɓangare daga cikin ɓangarori? bangarori wasu yuwafiqunahum fi su suna dacewa da su a cikin nan wajen na wa bara'un min batilihi su kuma sun yi bara'a daga barnansu suna tare da zuwa wani ɓangaren? amma a wajen ɓanna sun barranta na'am fa mazhabuhum jama'al haqqu tawaif ba'dahu ila ba'd wato mazhaban su hmm. shine tattaro gaskiya na na ainihin kungiyoyi gaskiya na bangarori sashe zuwa ga sashe mu ila da bihi ko wa eh. nasri da kuma taimakon wannan gaskiya din wa mawalat ahli da jibintan mutanen min zalikal wajh ta wannan fuska din wa nafi batilin kulli qa'ifatin min qawa'if da kore ainihin bannan kowane bangare daga cikin bangarori kore bannan su na muqassidi da karya shi wa mu'adati ahli da yin adawa da mutanansa na min zalika alwajh daga cikin wannan fuska din hum hukam bayna tawa'if la yatahayyazun ila hukam ne su su mahukunta ne tsakanin kungiyoyi ba sa tattara zuwa ga wani bangare minhum ala cikin sake a cewa kawai sun bi ra'ayin wani kawai shi kadai ko da da gaskiya da ƙarya ba sa yin haka wala yurduna haqqa tawa'if da'ifatun min at-tawa'if ba sa tunkuɗe haƙƙin wani bangare daga cikin bangarori wala yuqabiluna bid'a bi bid'a ba sa fuskantar wata bid'a da wata bid'a wa yurduna batilan bi batilin suna tunkuɗe wani barna da wani barna nan wala yahmiluhum shana'a wala yurduna batilan bi batil kenan ba sa tunkuɗe wani barna da wani barna misali sai su tunkuɗe barna da gaskiya wala ya hamilu husha na anu omin. wato kiyayya da wasu mutane baya daukar su yu'adunahu eh wala eh. yu'aduna fatilan bi na hu su yi adawa da su wa a ce wai suna ta kafirta su nam ala Allah ya ajilu fi wato wannan baya ɗaukar su yin adalci a cikin su bal yaquluna fihim haqq wato suna faɗin gaskiya game da su wa yaqumuna fi mas'alatihim bil adl suna yin hukunci cikin maganganunsu da adalci قال العلامة الشوكاني رحمه الله العلامة الشوكاني الله يمزل رحمه يجي يفسر قوله تعالى قوله تعالى ينا فسر قوله تعالى مغانا الله عند يجي تيوا إذا كنتم فعدلوا إذا ذا في مغانا في آدلتي قال رحمه الله يا فدا الله يمزل رحمه إذا كنتم بقول fi khabari aw shahada ai idan kuka faɗi wata magana a cikin wani labari ko shaida aw jarhi ko kuma maganar jarhi aw ta'dil ko maganar jarhu ko ta'dil fa'dilu ku yi adalci in za ku yi jarhu ko za ku yi ta'dili ku tabbatar kun faɗi gaskiya ne ku yi adalci wa taharru fihi sawab kuma ku kinta ta gaskiya a cikin sa nam wala ta'assubu fi zalika li qaribi kada ku yi ta'assubanci a cikin wannan ga wani dan uwanku da kusa dan wani kuna kusa da shi sai ku dan sassauta mai yana da kurakurai ba za ku jara shi ba wancan ko mutumin kirki wato mutumin kirki ne amma ku nemi aibi ku yaba masa wala ala ba'idi ko kuma nan nesa wala tamilu ila sadiqi kada ku karkata zuwa ga wani aboki wala ala aduwi ko kuma zuwa ga wani wani maki bal sawu bainan nas a ku daidaita tsakanin mutane kowa ku mai adalci shi فإن ذلك من العدل الذي أمر الله به wannan yana daga cikin adalci wanda Allah ya yi umarni da shi الدور البهية نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم على شيخ الإسلام ابن تيمية shekul islam ibn taymiya ya ce wallabi sallallahu alaihi wasallam innama zakara al-khawarij al-haruriyya manzon Allah sallallahu kawai ya ambaci yan khawarij ne yan haruriyya ya annahum awwala sunfi min ali bid'ah domin lalle su ne farkon sunfi daga cikin yan bid'a su ne farkon nau'i daga cikin yan bid'a kharaju ba'da da suka yi tawaye bayan annabi ya rasu sai annabi ya ambace su bal awwaluhum kharaja fi hayati kai su ne farkon wanda suka yi tawaye tun yana raye an fa zakarahum li qurbihi min zamani sai annabi ya ambace su saboda sa da zamaninsa kama kasallahu rasuluhu ashiya zikri luquha kamar yanda wato Allah ya keɓance manzansa da wasu abubuwa ya ambaci wannan abu luquha bi zalika zaman saboda ya auku a wannan zamanin na fatan gane kasancewa saboda wannan abin ya auku a wannan zamanin misul qawlihi wala taqtulu wala taqtulu kada ku kashe ƴaƴanku saboda talauci kaga saboda wannan abin ya faru a wannan zamanin ne yanzu akwai wasu abubuwa da suke faruwa a wannan zamanin ayi an gane wani ku sai dai malamai su yi kiyasi ko su yi istinbadi a kan shi ba ambace shi karara ba wa qawluhu ya ayyuhal ladina amanu man yartadda minkum an dini da kuma ce wanda ya yafo wanda kuka imani duk wanda ya rinda daga cikin ku ya bar addinin sa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbuhum dan sannan Allah zai zo da wasu mutane wato yuhibbuhum shi Allah yana son su ba suna son shi na'am wala zai eh, wa mislu ta'yin annabi sallallahu alaihi wasallam qaba'ir min al-ansar misalin yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ayyana wasu kabilu daga cikin ansar na mutafsis kuma watafsisuhu aslam sai kebance kabilan aslam wa jifar wa juhaina wa tamim wa asad wa gadfan wa ghairi eh wa da wasu lima'anin qamat bihim sai yake bance su da wasu hukunce-hukunce saboda wasu ma'anoni da suka tsayu a gare su a sai ya keɓance saboda wasu ma'anoni da suka tsayu gare su na kullum man wuji da ce tilkal ma'ani kulli kabihim duk wanda aka samu wannan ma'anoni tare da su sai a riskar da shi da su kultu sai na ce wal hasilu anna nabiya sallallahu alaihi wasallam in zakara adadun adadin adadin kirak abin da ya tabbata lalle manzo sa sallam kawai ya ambaci adadin wayannan kungiyoyi ne bi ayyin asma kullu wahidin bai ayyana sunayen kowanne ɗaya daga cikin su ba wa yutaju ana bukata kafin ambaton sunayen kungiyoyi a ce kungiya kaza tana daga cikin 70 da kaza kungiya kaza tana daga ciki to abin yana bukatar dalili la gumu da fi dalili wanda babu wani rikici babu wani zurfi a cikin sa wallahu a'lam eh sunan turmi bismillahi rahmanu rahim babu ma ja a tuswa babu abinda ya zo game da aswaki a tattana abu kurai a tattana abdutu bin suleiman suleiman muhammad bin amu an abi salma an abi hurairah kwana kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon allah sallallahu alaihi ya ce laula an ashuka ala ummati da ba dan karanta kura ma al'umma ta ba la amartu bi siwaki inda kulli salah da na umurce su da yin aswaki a wajen kowace sallah duk sallah sai na ce su yi aswaki ana abu isa abu isa tirmidhi ya ce wa hadha al hadith muhammad bin ishaq hakika Muhammad bin Isa ya ruwaito wannan hadisi Muhammad bin Ibrahim daga Muhammad bin Ibrahim Salma daga Abi Salma an Khalid daga Zaid bin Khalid eh, Khalid hadisan duk su bi gaba ɗaya a waje na inganta ya annahu qad ruwiya min ghairi domin an ruwaito shi ba ta fuska ɗaya ba ta fuska biyu ba Abi Hurairah ta an Nabi sallallahu alaihi wasallam hada al hadith eh. wa hadisu Abi Hurairah innama sahha wato hadisu Abi Hurairah wato ya inganta ne inna ma hiha. kana ka sahaye ce eh, inna ma yawa ya inganta ne da annahu ya min ghairi wajhi domin an ruwaito shi ba ta fuska ɗaya ba ta fuska biyu ba wato an ruwaito shi ta fuskoki da yawa yana ya samu shawahi eh amma muhammadu bin isma'il fa za'ama anna hadith abi salma an zaid bin khalid afrah amma muhammadu bin isma'il ah, sai ya raya cewa hadisin abi salma an zaid bin khalid asahu ya fi inganci qala abu isa abu isa turmudi ya ce bab an abi siddiq wa ali a cikin babu dangane da aswaki an samu hadisi daga abi bakr siddiq da aliyu da aisha da da ibn abbas da huzaifa da zaid bin khalid wa anas da anas bin malik na mu bin amr da Abdullahi bin amr wa ibn umar wa abi wa ummu habiba ummu habiba wa abi umama wa abi ayyub وتمام بن عباس وعبد wa بن uh, Salma, وأم سلمة وواتلة بن أسقع وأبي موسى duk waɗannan gaba ɗaya sun rawaito hadisi dangane da abin da ya shafi aswaki kenan hadisin aswakin da ya mutawatir ne na'am حدثنا هو حدثنا حدثنا حناد قال حدثنا عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمى عن زيد بن خالد الجهني قال سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول manzon Allah sallallahu alaihi yana cewa laula an ashuqa ala ummati da ba dan karin takura ma al'umma ta ba mutum bi siwaki inda kulli salah da na umurce su da aswaki a wajen kowace sallah wala akhadtu salat al-isha kuma da na jiki sallar isha'i ila sulusul layl dare da isha'i annabi ya jinkirta zuwa sulusun dare da ba don kare ta ma al'umma ba yin sallah sulusun dare ya fi lada na'am ala fakkana zaid bin Khalid yashhadu salawat fil masjid ya كفر شيء زيد بن Khalid yana حالتا salloli a cikin masallaci waswaquhu ala udni alhali aswaki ya ya sashi a kunnan sa al qalami eh a wajen da ake sanya dai daidai nan kenan ko min udni katib eh daga wajen kunnan ainihin mai rubutu la yaqumu illa illa sala illa sunnah wato baya miƙewa zuwa sallah fa sai yayi aswaki illa istanna an gane kin illa illa illa istanna baya miƙewa zuwa ga sallah sai yayi aswaki sun maraddahu ila mawdi'i sannan sai ya mayar da shi inda yake bayan ya gama aswakin sai ya mayar da shi inda yake shiga masallaci ya sallah kenan suna ɗaukar aswaki da muhimmanci sosai Na babu ma ja'a idan sai kaza a dukkan min naumihi Babu abin da ya zo idan ɗayan ku ya farka daga baccinsa ala ya zumi shi ya zawu fil ina kada ya nutsar da hannunsa cikin ƙwarya ta ya fila har sai ya wanke ta na haddasana abul walid amr bin bakkar eh, al-dibashi yuqalu huwa min waladi busr bin eh, bin صاحب النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن مسيب نعم عن أبي سلمى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من الليل idan ɗayan ku ya farka da dare fala yudkhil yadahu fil ina kada ya shigar da hannunsa cikin ƙwarya hatta yufriga alaiha marratayn har sai ya zuba sai ya zuba ruwa ga hannunsa so uku marratayn a sai ya zuba ruwa a cikin a hannunsa so biyu aw salasan ko so uku fa innahu la yadri aina batat yadu domin lalle shi bai san inda hannun shi ya kwana ba na ba san gani idan ɗayan ku ya farka da dare kada ya shigar da hannunsa cikin ƙwarya har sai ya zuba ruwa a gari da sau biyu ya wanke ko ya zuba ruwa a gari su sau uku ya wanke a gari, idan ya wanke sa'an nan ya shigar da hannu cikin ƙwarya me dalili domin lallai bai san inda hannun shi ya kwana ba ah, hannun shi ya kwana kan garo ne bai san inda hannun shi ya kwana ba wato ma'ana idan mutum na bacci mutazilawa su suka faɗi wannan mutazilawa wannan yana musu raddi ibnu kutaiba ad-dinawari su suka ce wai ahlul hadith suna ruwaito kowane irin hadisi ba tare da tunani ba an gane yayi daga cikin rashin tunanin su suna ruwaito hadisi idan sai kada adukum min al-layl a idan dan ku ya farka da dare fa la yakmil yada hukil ina kada ya nutsar da hannunsa cikin ƙwarya har sai ya wanke su uku fa inna ahadakum la yadri ana batar yadu domin lalle ɗayan ku bai san inda hannun shi ya kwana ba kace na san inda hannuna ya kwana akan gado ya kwana mana in ji su an gani kace wane ne bai san inda hannun shi ya kwana ba shin hannun yana tsinkewa ne hannun yana tsinkewa ne kai bacci ya tafi yawo <laughs> abin da yake faruwa idan kai bacci hannunka zai ta yawo ina hannunka ya taba zakarinka ina hannunka ya taba duburanka ina mutum ya taba dubura wani lema ya taba hannun ila a juwarin ila warin bayan gida ko dai abin da ya kama da wannan an gani shi ne ma'anan a wato ɗayan ku bai san inda hannun shi ya kwana ba ila hannun shi ya kwana akan duburan shi ne ko abin da ya kama da wannan an gani to abin da ya fi alkhairi saboda tsafta da kuma tsarkaka mutum ya wanke hannun su uku an gani wani ku aina fatar yadu to wannan shi ne ruwayan ainihin wato abu amana tirmin idan sai kada hadu kun minan layin idan ɗayan ku ya farka da dare kaga wannan hadisin yayi kama yayi daidai da fatar yadu ko in ya farka da dare domin ɗayan ku bai san inda hannun shi ya kwana ba an gani saboda malamai sun yi sabani har baccin rana ma mutum zai wanke hannunsa kafin ya sanya hannun cikin ƙwarya wasu ka ce habbacin rana wannan shine mazhaban imamu shafi shi yana ganin habbacin rana mutum ya farka dole sai ya wanke hannu kafin ya sanya cikin ƙwarya an gano wani ku a dalilin shi ya ce wannan hadisin ƙaidun ne agladi la ba fuma lahu ya ce an ambaci cewa idan ɗayan ku ya farka aka ce ba ta gedu. saboda mafi yawan bacci dama asalin bacci da dare ake yi shi shi yasa sai aka yi amfani da galibi an gano wannan saboda kenan abin ya gudana ne akan magudana na galibi galibi ana bacci da dare ne ke za ka ce in yayi bacci shi ne imam muhammad ya ce al'asalu fil kalam al-haƙiƙa dunan majaz asali na magana shi ne haƙiƙa ba majaz ba an fahimci wani ayi saka asalin magana haƙiƙi ne asali tun da annabi ya ambaci bata sannan ga wannan hadisin ya ce minan layi za mu ɗauke shi akan bacci ran dare sai an samu dalilin da ya ware cewa banda bacci a cewa bacci ne eh, za mu ɗauke shi kan baccin dare sai ya nuna shamil ne baccin an gano wannan to wanne ne ya nuna kan cewa shamil ne shi da babu wannan eh wancan ruwayan da babu ya ce idan sai kaza ahadukum min min nawmi an gani imamu shafi ya ce mufradun mudaf ya um in dai ku ya farka daga bacci ya ce mufrad ne mudaf ya zama am kowane irin bacci sai shi imamu ahmad ya ce ai an ce ba ta yadu shi wannan ba ta din kuma ai baccin dare ne kawai saka nawmi din nan ai nawmin layl in ɗan ku ya farka daga baccinsa ai baccin dare saboda ba ta tiyedu an gani zo da ka sai imamu shafi ke cewa ai wannan kaidun ne agalabi la mafhuma lahu ka ce kuma ai wannan magana da ka faɗa cewa jariya wato ya jara majral galibi eh kaga ce ai wannan majaz ne shi asali an faɗi magana duk abin da magana yayi nuni gare shi na zahiri shi ake tafiya zuwa gare shi baka hadisin yayi nuni akan batar yadu sai imamu shafi ya ce to ana samun fata bi ma'ana swara ai fa inna ahadakum la yadri tsara swarat yadu dayan ku bai san inda hannun shi ya tafi ba kai to ai wannan tsara din fasara tsara zuwa ga ainihin da fasara shi da fata da sunan tsara ya saba ma hakika majaz ne shi an gani asalin fata bacin dare ne ana fasara shi da tsara wani lokaci amma inda ya ƙarfi karfi ne kaza al fil kalam al dunan a majaz an shi ne imamu Ahmad yi to ai gashi ma hadisi manzan Allah yi bayani karara idan sai kaza ahadukum minan laili. in ɗayan ku ya farka da dare kada ya nitsar da hannunsa cikin ƙwarya sai ya wanke su uku domin ɗayan ku bai san inda hannun shi ya kwana ba sai ce an ambaci dare ne saboda galibin bacci da dare ake yi sai ce to amma asali ga magana haka faɗa hakika hake duba to wani karina ne a ina ka samu wani hadisi da annabi ya ce kawai kowane irin bacci don mu samu da zan fasara wannan da shi babu tunda babu to hadisin yana nan akan baccin dare an gane wani ko hadisi yana nan al'asal baƙa'u makana la makana asali komai a bashi yadda yake tunda an ambaci dare a tsaya mu ce dare kada a fitar da shi da kalmar dare sai an samu karina eh na wa fil bab an umar wa jabir aisha a cikin babin akwai hadisi daga ibn umar da jabir da aisha ala abu isa a turbizi ya ce ke wannan hadisi ne mai kyau ingantacce ala shafi'i eh, kulli wa uhibbu ina so ga wanda ya farka da dare yana mai qailul a yana ko qa'ila kana duk mutumin da ya farka daga barci shin qailula yake yi ko waninta Allah ya dukila ya da fi wadudi kada ya shigar da hannunsa cikin cikin ruwan alwala hatta ya silaha kaga ya ce qa'ila shin qailula ne ko baccin dare ko wani irin bacci kawai eh ina da kala ya hu qabla an ha. idan ya shigar da hannunsa kafin ya wanke ta to na kyamaci wannan a gare shi walam yusfi zalikal ma. amma bai bata wannan ruwa ba dan imamu ahmad shi yana ganin in mutum ya shigar da hannu a cikin ruwa wannan ruwan ya lalace zalam yakun ala yadi najasa yau wannan ruwa bai lalace ba idan babu najasa a hannunsa qala ahmad bin فقال أحمد بن حنبل أحمد بن حنبل يا شيء استيقظ min al-layl idan idan ya farka daga bacci da dare أدخل يده fi wudu'i sai ya shigar da hannunsa a cikin ruwan alwallansa qabala an yarsilaha kafin ya wanke fa ajabu ilayya an yuriq alma abin da yafi soyuwa a gare ni yanzu bar da ruwan ba eh injiwa in ji imamu ahmad kun gani abin da ya fi soyuwa gare ni ya zubar da ruwan a ga ya ce fa a jafu ilayya isaac na cewa idan sai kaza minan lai minan minan naumin lai idan mutum ya farka daga baccin dare au bin ko da rana fala ya da wufi wa du'ihi kada ya kada ya tsoma kada ya shigar da hannunsa cikin ruwan alwala sai ya wanke shi an gani amma abin da ya tabbata wannan ruwa din ya lalace ruwan bai lalace ba ko tunda ruwa kafin ya lalace sai launi ya canza ko dalu ko wari wannan duk abin da ya same shi an gane suna ka ba za a ce dan mutum ya goma hannu cikin ruwa wannan ruwa ya lalace wa misali Allahu a'lam na'am wa alaikum salam wanda zai alwala da buta ai a kaga wannan ai shi buta ba a so ba tura hannu ciki ba matsala ko ina ya sa amma mafi alkhairi ya sa gefen dama eh Eh, ba zai tura hannu ba ai raba tura hannu don ya ɗibo ne da buta na kula jihon shirwa na na musayi musulun bisillahi rahmanu rahim bisillahi babu isfatu ru'ayyatu mu'minina fil akhira babu sifofin ganin mu'mine a lahira babu tabbatar da ganin mu'mine ga ubangijinsa a lahira حدثنا نصر Ali علي الجهدني eh. وأبو غسان المسعني إيه. وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن نعم. عبد العزيز بن عبد الصمد نعم واللفظ لأبي غسان نعم قال حدثنا أبو عبد الصمد حدثنا أبو عمران الجولي إيه. آه، عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم اي يتي جنتان من فدة واتو aljannoni guda biyu na aniyatuhuma wa ma fihima min zahab wato kuran su ƙwaryan su da abin da ke cikin su na zinari wa jannatani min zahab eh? jannatani min wa ma fihima na'am wato aljanna guda biyu na ainihin azurfa koren su da abin da ke cikin su wajen na tani min zahabe sannan akwai aljanna guda biyu na zinari a ne tuhuma wa masu hima koren su da abin da ke cikin su wa ma bayyana kawo wa bayna an yanzuru ila rabbihim babu abin da ke tsakanin mutanen yan aljanna da tsakanin su ga ubangijin su illa ridaul kibriya sai dai wani mayafi na kibriya mayafi na girma da ke fuskan Allah subhanahu wata'ala fi jannati fi jannati a cikin aljannan zama sai dai mayafi na ainihin kibriya mayafi na daukaka na girma ah, wanda ke fuskan Allah a cikin aljannan azalan zama wannan shi ke hana ga Allah gobe kiyama din an gane wani ku shi wato sai Allah ta'ala ya yaye wannan rida din sai ya yaye shi sannan wato mutane su ga Allah in Allah bai yaye shi ba ba za su iya ganin shi ba Na'am. حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثني عبد الرحمن بن مهدي حدثنا حماد Salma. na'am an sabit al-bunani an karbo daga sabit al-bunani an abdurrahman bin abi an karbo daga abdurrahman bin abi laila eh an annabi sallallahu alaihi wasallam qala idza dakhala ahlul janna idan yan aljanna suka shiga aljanna ala lau allah wa ta'ala sai ce allah tabaaraka wa ta'ala zai ce eh, turiduna shay'an azidukum shin kuna son wani abu in ƙara muku fa yaquluna alam alam tubayyid wujuhana sai ce ya Allah me za ka ƙara mana ai duk wani gata kai mana shin a ce ba ka haskaka fuskar mu ba alam tudkhilna aljanna shin ba ka shigar da mu aljanna ba tumajjina min nar kuma ka kwace mu daga wuta ai duk wani gata kai mana ya Allah ala fa fayakshifu alhijab yace sai Allah ya yayi ainihin shamaki wa ma utu shay'an ahabba ilayhi min an-nazar ila rabbi ba ta ba su wani abu ba wanda yafi soyuwa a gare su Kaman kallo zuwa ga Ubangijinsu mai girma da ɗaukaka. An gani? Wannan kallon da suka yi ma Ubangiji kuma ba su taɓa ganin wani abu wanda ya fi shi daɗi a gare su ba. An gani? Hawa suna cewa ya ma shiga aljanna daɗi. Na. Haddasana Abubakar bin Abi Shaiba, haddasana Yazid bin Harun. An hamma bin Salma bi hazal isna'na wa gada sun matala hazal aya. Lillazina ahsanu husna wa ziyada. Ga wa'anda suka shaura su ayyuka suna da al alhusna mafi kyawun sakamako wa ziyada da kuma ƙari wannan ziyada shi ne wato ganin Allah gobe kiyama bayan an shiga aljanna Allah zai ƙara musu wani abu shi ne ganin Allah ɗin. na'am na'am jami'u بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم babu du'a fil istisqa qa'iman Babu addu'a a cikin istisqai a tsaye wa qala lana abu nu'aym an an an zuhair an abi ishaq abu nu'aym ya faɗa mana an zuhair an abi ishaq karaja abdullahi ibn zaid al-ansari abdullahi ibn zaid al-ansari ya fita wa karaja ma'ahu al-barra' bin azib sai bara'u bin azib ya fita tare da shi wa bin al ah, da zaid bin arqam radiyallahu anhu Allah ya kara musu yadda na fassar sa'a sai ya roki ruwa fa qama bihim ala rijlai sai ya tsayi da su wato ya tsaya tare da su akan kafafuwansa ya miƙe ala gairi mimbar amma ba kan mumbari ba fara. sai ya nemi gafara sun masalla sallah. sannan sai ya yi sallah raka'a biyu kira'a yayin sallah raka'a biyu yana mai bayyana karatu a ciki kenan sallar istisqa in za a yi raka'a nawa ne raka'a biyu walam yu'azzir bai yi kiran sallah ba walam yuqim bai ta da iqama ba hala bu yana sallar istisqa babu kiran sallah babu iqama na'am hala abu ishaq abu ishaq yace wara'a abdullahi ibn yazid al-ansari annabi sallallahu alaihi wasallam abdullahi ibn zaid ibn yazid al-ansari ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam حدثنا ابو اليمان وأنت يغا النبي أنا صلى استسقائي كين نعم نعم حدثنا ابو اليمان نعم قال اخبرنا شعيب عن زهري نعم حدثني عباد بن تميم ان امه وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للي أمن سا ya kasance daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallam waru annan nabi sallallahu alaihi wa sallam kharaja bin nas yastaski ya bashi labari cewa lalle manzo sallallahu alaihi wa sallam ya fita daga mutane yana roƙon ruwa yana musu roƙon ruwa فقام فدعا Allah qa'iman sai ya miƙe sai ya roƙi Allah a tsaye kuma tawadda kimal al-qibla sannan sai ya fuskanci bangaren al-qibla wa hawwala rida'ahu sai ya juya mayafinsa menene sai aka yi musu roƙon ruwa an gane ku aka yi musu sallar roƙon ruwa babun jari da qira'atul istisqa babun bayyana da karatu a cikin istisqa'i haddathana abu nu'aym eh. haddathana abi na'am an zuhair al-abbad bin tamim an zuhri bu an zuhri al-abbad bin tamim an ammihi خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي منذ صلى الله عليه وسلم ya fita yana roƙon ruwa fatawajjaha ila al-qiblati sai ya fuskanta zuwa ga al-qibla yana addu'a wa hawala rida'u sai ya juya mayafinsa sun masalla raka'atayn sai ya salla biyu wanda ya bayyana karatu a ciki babun kaifa hawwalan nabi sallallahu alaihi wasallam zaharu babu yanda manzo Allah ya juya bayan ga mutane saboda ya canza ainihin mayafi na'am haddathana adam eh. an haddathana ibnu abi zayd an az-zuhri eh. al-abbar bin tamim an eh. ablihi qala ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawma kharaja yastasqi naga annabi sallallahu lokacin da ya fito yana roƙo ruwa ala fa ila an-nas sai ya juya wa mutane bayan sa wastaqbala al-qibla yare ya fuskanci alƙibla yana addu'a sun mahawwala rida'ahu sannan sai ya juya mayafinsa ya ji cewa wai a sa kaya baibai na mu sai mu sa kaya baibai misali sannan sai ya yi mana sallah raka a biyu jahara fi jima bil qira'a sai ya bayyana karatu a cikin babu salatul istisqa rak'atayn babu sallar istisqa raka biyu ne ba حدثنا قتيبة نعم على حدثنا قتيبة بن سعيد على حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عمه عن النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم استركع من ذا الله يا يصلى ركوع وصلى ركعتين sai ya yi sallah raka biyu wa qalaba rida'u sai ya juya mayafinsa na'am babu istisqa fil musalla wa salam sai fara eh za a yi wannan ai addu'a sallah kamar yadda aka yi zani wa alaikum salam na eh kowa dai juya eh, kowa ya juya na wa alaikum salam na eh kaga zahiri zai ka sai da ka je wajen sana ta jujjuya ma ya shi da sun na jike a sa gugugun kaya sai shi ne ana kamar zahiri ana so a sa a nuna ƙanƙan da kai da kuma ana cikin matsala shi da cewa misali kamar baka nike ke sa kayan kanikanci shi manomi ya sa kayan noman shi kowa dai ya sa kayan shi na ya saba yin aiki a kan shi na dalilin na cewa akwai hadisi da ya nuna karajar mutabazzilan manzo Allah ya fita da kaza kaza da kaya wanda yake ba mai kyau ba akwai dalili an gane wa alaikum salam eh akwai hadisi da suka nuni akan cewa mu kuma suna juyawa ba manzo Allah bane kadai juyawa Allah shi ke mu to a ga sanar da mutane a ga cewa yawa salamu alaikum da yadda su dangane da maganar ramadan da ya kusantu kuma akwai mutanen da za su ke gaban fom a ke gaban mai masu takarda yin su kai duk da cewa